a makonnin baya ne mai martaba sarkin zamfaran anka kuma shugaban majalisar sarakuna ta jiha alhaji attahiru muhammad ahmad ya gamu da jarabawar gobara da ta yi sanidiyar ya fita kasashen ƙetare don neman magani kasancewar basaraken ya murmure har ya dawo gida cikin iyalai da talakawansa gwamna dauda lawal ya kai masa ziyarar barka da arziki a fadar sa da ke garin na anka gwamnan wanda ke tare da rakiyar wasu manyan jami'an gwamnatinsa ya ƙara jajantawa basarakin bisa wannan ibtila'i tare kuma da godiya ga Allah subhanahu ta'ala bisa dawa da shi gida da yi cikin talakawansa lami lafiya. Lokacin da ya dawo daga wannan shiga da samu ba na kasar sai shi kaɗan da ya dawo daga kuma cewa yau ya kamata ya zo a duba jikin shi da kuma ɗanka da da kuma tare basaraken ya gode wa gwamnan bisa wannan kulawa tare da roƙon allah ya saka masa da alkhairi Thank you. a lokacin ziyarar gwamna Dauda Lawal ya gudanar da sallar Juma'a ta wannan makon a garin na Anka inda ya karbi gashe-gashen fata alkhairi daga al'ummomin wannan yanki. Jamilu Ibrahim Gusau.